الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل راتمنا رياض الصالحين ولقم الإمام النووي wannan masallacin juma'a da ke unguwar sanda cikin yau da tawo a yau insha Allah za mu yi darasi na 177 kuma za mu tashi babu tahrimil kibri wal ijad babin da ke bayanin haramcin girman kai da jiji da kai alkibru hadisi ya fassara shi za mu karanta a gaba shine batsarul haqqi wa ghamdun nas wato a gaya ma gaskiya ka fi karɓa sannan kuma ka rena mutane ka walakanta mutane kau da kai ga barin mutane ba ruwanka da kowa wani bai isa zo kusa da kai ba sai dai wanda ya fi ka ko wanda ya ke sa'anta yan gaya ma gaskiya ba za ka karɓa ba yana bayyana a maganganun mutum da kuma ayyukan mutum gaba ɗaya al'ijab da al'udu shine jiji da kai wani yace mama kar da kai wato kai kar da ka dinga mamakin kanka kana mamakin kanka cewa kai wani ne kana ji da kanka kana alfahari da kanka wannan duka yana kai mutum zuwa ga halaka wani ya gyara mana a gyara mana wannan abu wannan ƙarar ina masu gyara ne saboda ɗabi'a ce ta shaidan shaidan shi ya fara girman kai lokacin da aka halitta annabi adam alaihi salatu wassalam sai aka ce mala'iku da shaidan su yi masa sujjada sai shaidan ya ce shi bai zai yi ba duk mala'iku su kai sujjada kawai da ba su da girman kai mana su gaishe shi masa sujjada umarni ne na ubangiji subhanahu wataala mahaliccin su to sai suka yi tawabu'u suka kankan da kansa suka yi amma shi iblis ya girman kai ya hana shi yace shi bai zai yi ba bai kunna lil mala'ikati tudu li adama asajadu illa iblis aba akbar wa kana min al-kafirin aba akbar duk mala'ikun suka yi sai iblis shi da ba cikin mala'iku aljani ne sai girman kai ya kiye Allah ta'ala ya tsine masa da sabbin wannan me yasa ya ya yi da Allah ta'ala ya tambaye shi me yasa ka ki kai wa annabi Adamu sujjada bayan na umarce ka sai ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sai ai shi da wuta aka halitta shi shi kuma annabi Adam da yunku da tako saboda haka wuta ta fi tako saboda haka shi yana ga ya fi annabi Adam fawa saboda haka sai ce ba zai masa sujjada ba da kaga girman kai ne sannan kiyasin da ya ma kiyasi ne baɗi ɓacaccen kiyasi domin tabo yana kashe wuta da wuta za ta tashi ka dinga maka mata tabo yanzu za ta mutu saboda ka wannan kiyasi ne wanda yake ba mai kyau ba shi na Allah ta ce to tun da kana ga halittan ka da ne da wuta na fifita ka akan annabi Adam kana ga haka ne to fita je na tsine maka shi nan, Allah ta ala koye shi ya tsine maka ko za ka jin mai girman kai ya sani Allah ta'ala baya son sa jin mai girman kai ya dau hanyar shiga wuta ne kamar yadda mu karanta hadisi masu girman kai su ne yan wuta ne kan da kai kuma ya dau hanyar shiga aljanna ne yan aljanna shi sa musulunci ya haramta girman kai da jiji da dinga jin tafa wani abu ne kowa ba kowa ba ne kai ne wani abu shine al'ujub shine al'ija daga kowa bai iya ba kai ne ka iya ka kowa ba mutum bane kai ne mutum kowa bai isa ba kai ne kai isa haka shi ya ji a ranka to daga nan ka samu matsala to da girman kai daga zuciya yake faruwa ana ji a ka kai kaza ne sai ka aikata a aikace isa wanda Allah ta'ala yayi masa rahama yake son sa da rahama shine wanda baya ganin kansa wani abu ne wanda mutane ko suna ganin shi in shi ne ko da suna ganin shi wani abu ne amma shi dai a idonsa a zuciyarsa bai ɗauki kansa wani abu wannan shine mutumin kirki shine bawan Allah Imam imamu no yace qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna huduwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin suratul qasas Allah ta'ala ce tilka darul akhiratu ai wancan gidan lahira kenan gida na ƙarshe sai aka abin nan aka masa isara ga tilka saboda ɗaukakan gidan aljanna ake nufi aljanna na ja'aluha muna sanya ta ne lillazina la yuriduna uluwan waɗanda ba sa nufin girman kai a rayuwarsu fil ardi a bayan ƙasa wala fasadan kuma ba sa nufin barna shine sabon Allah ba sa sabon Allah ba sa shirka wal aqibatu kikkiawan karshe ita ce aljanna lil muttaqina na masu tsoron Allah ne shi ko mai tsoron Allah da ba mai girman kai bane kamar yanda wani yake cewa inna tawabu'a min khisal muttaqi wa bihi taqi ila al ma'ali yartaqi shi kuma abin nan kankan da kai dabi'a ne na masu tsoron Allah shi ne ko masu tsoron Allah suke samun ɗaukaka. Ubangiji ta ya ce, Cirka darul akiratu gida na ƙarshe lahira kenan ko wato ana nufin aljanna ana naj'aluha muna sanya kan illazina la yuriduna uluwan fil ardi wanda ba sa nufin girman kai a bayan kasa uluwan kaga za a yi sa daukaka amma ana nufin tadabburan wa takabbura wanda ba sa yin girman kai da nuna isa da kama karya a bayan kasa su ne yan aljanna a lahira ba masu kama karya ba masu girman kai ba mana za mu zo a hadisi dole yake da girman kai mai tsada zarra kwayan zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba Allah fasadan ko ba sa nufin barna barna shine duk wani nau'i na sabon Allah barna ne daga shirka kafurci munafurci riya eh, zina shan giya da duk wani abu na sabon Allah da sunan sa barna a bayan ƙasa sai ta Allah ta ke ta wala tafsidu bil ardi ba da islahiha ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين Allah ta ce kar ku yi a bayan ƙasa kar ku yi a bayan ƙasa mana kar ku wa Allah a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta an aiko manzonni sun yi kira zuwa ga tauhidi an amsa da'awa to kar ku zo kuma ku kawo shirka da sabon Allah a bayan ƙasa bauta Allah ta'ala kuna masu tsammanin rahamarsa kuna tsoron azabarsa ramar Allah kusa take da masu kyautata yi Ko da haka ubangiji subhanahu wataala ba zai ba da aljanna ga masu girman kai ba masu saƙon Allah sai wal aqibatu kikkiawan karshe tace aljanna lil muttaqina wannan an tanaje ta ne ga masu tsoron Allah to dama aljanna kuma an yi ta ga masu tsoron Allah ne masu tsoron Allah su ne ‘yan aljanna kamar yadda Allah ta yi yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as wasu, wal ardu uiddat lil muttaqin ku gaggawa zuwa ga aljanna zuwa gafaran ubangiji ta'ala ku gaggawa zuwa ga aljanna wanda fadin ta fadin samai da kasai ne uiddat lil muttaqin an tanaje ta zo masu tsoron Allah ne So saboda haka in kana son aljanna sai ka ji tsoron Allah don gida ne na masu na masu tsoron Allah nan wannan aya tana nuna mana haramci girman kai tun yana hana shiga aljanna shi hana shaidan shiga aljanna wa qala ta'ala Allah ta'ala yake wala tamshi fil ardi maraha suratul isra ubangiji ta'ala yake wala tamshi fil ardi maraha karka dinga tafiya bayan kasa kana takama kana nuna ita, kana nuna kaiwa ne karshen ayan innaka lan takhriqa al arda ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه innaka lan takhriqa al-ardh ba za ka iya keta kasa ba fa dun nuna isanka da takamanka ba kai saka tsaka kasa ba kuma ba za ka kai duwatsu tsawo ba wajen tabbuka jibala tsona duk girman kanka da dagun kanka ba kai saka samu duwatsu tsawo ba sai na za ka je a inda za ka je wannan doka ne ubangiji ta ala ya sa sai kada ka yi girman kai a bayan ƙasa kada ka dinga tafiya kana nuna isa kana taƙama, kana karkata a cikin tafiyanka wato shi taƙama yana bayyana a magana da tafiya kaga ta yana tafiya yana yayi nan yayi nan yana dan kulmuɗa gabansa yana yanga yana nuna isa a tafiyansa, shi wani ne kada za ka ga wasu sarakuna suke yi kamar ba za su mutu ba mutum yana tafiya yana yanga yana menene sai ka da zai mutu ba sai irin wannan ko su gayu ba tafiya kana ɗegelgel kun san ɗegelgel ko <laughs> duk duniyan ta ta kasa kawai yan yatsun ka kawai yana ɗaga duk ka ta baya yan yatsun gaban kafan ka shi yake shi yake tafiya kawai saboda ta tsama wannan Allah ba ya so irin wannan kwata-kwata kana tafiya kana karkata kafaɗanka kana doro kana karkatar da wuyanka da kanka duka wannan takama ne tafiya ne ta yanga to Allah ta'ala ce karkai wannan kuma duk mai yin wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala sai masa sakayya da kishiyan abin da yake nufi duk mai yin wannan yana son ya samu ɗaukaka ne a ce ai wani ne ai ya isa da ka gaji kawai ka ta ah, wannan ta karamin mutum bane sai Allah ya jarabe shi mutane zama ba sa son kuma sai zama haushinsa sa ma ake yi kuna jin haushin sa duk mai girman kai mutane suna jin haushin sa in kaga sun karrama shi tsoron sa suke ji ko kuma kwaɗayin abun hannunsa idan mai mulki ne ko mai kuɗi ne amma in baka da maslaha da shi ina ba za ka ji kana son sa ba kwata kwata da biyan dan hana? to sanala yana iya tunturar da mutum da tawafin ma halakan da shi kamar yadda ya faru da ƙaruna. manzon sama ya ce ya fito yana tafiya yana ta yanda yana ta takama a cikin a cikin jama'arsa sai Allah ya ce ƙasa ta kama shi sai ta kama shi kawai sai kama nitsewa a cikin ƙasa manzon sama ya ce har duniya ta tashi yana nan yana nitsewa za mu zama karanta shi ina ta faɗawa shi kenan an gama da shi ƙarun kenan to da aka yi Allah ya dulmuyar yadda shi ƙasa ta haɗiye shi kawai shi kenan an gama da maganarsa to kai ma haka ne takaman ka za ka mutu Kuma a garin takaman ma Allah ta'ala ya halakar da kai ka faɗi a ƙasa ka halaka in ma ƙasa ba ta kama ƙasa ta da kai ko za ka wala tamshi fil ardi marahan marahan ay mutabakhiran kana mai takama wa mutakabbiran tabbiran. kana mai girman kai suratul isra wa qala ta'ala ubangiji ta'ala fada a cikin suratul luqman wala tusair haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin ana fada ga cikin nasihohi da luqman yake yi wa ɗansa ne Shin Allah yake haka mana tun daga labune ya bune la tushrik billah inna ba ɗana kada ka yi kada ka yi wa Allah shirka shirka babban zalunci wanda zo wala ta fa'ir haddaka linnas kada ka dinga daga kundu kukinka ga mutane kana daga fiskanka nan in mutum ka da ta kamata haka ba ka son ba za ka saurare shi ba wala ta tamshi fil ardi maraha kada ka dinga tafiya a bayan ƙasa kada mai takama kana nuna isa ina yi wa ɗansa siya. inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin Allah baya son dukkan mai takama fakuri da yawan alfahari mai alfahari shi wane ne ko shi ɗan wane ne Allah baya son wannan wala tusair khaddaka linnas karka dinga ɗagun kai shine ma'anar wannan ɗagun kai ina da cewa yana da ɗagun kai ko baya sauraron mutane yana zuwa nawa ya kauda kansa kawai shi baya son bare ma sake maka fiska ba ko ya gaishe ka ba zai tana maka ko abun nan ka samu shiga ko kuma ka samu karɓuwa a wurinsa ko da haka shi daga kansa kawai yake in ba wanda ya kai shi matsayi ko wanda ya fi shi ba to ba sauraron wani to wannan haramun ne a addinin musulunci shine wala tusahhir haddaka linnas karka daga tun ka shine al-haddu nan ga mutane karka yi wa mutane ɗagun kai ka bibire musu in kuka in kuka haɗu Fransa ne yake cewa wa kunna idza jabbaru sa'ara haddahu garamnahu hatta sassaƙi mal'akadi akhadi mun kasance idan mai girman kai ya yi mana ɗagun kai sai mu bugi tsayansa ko mu bugi jijiyoyin wuyansa har ya ya tuntsuri a ƙasa wato jijiyoyin wuyansa sun miki to duk mai irin wannan mutane ba sa son sa gaskiya za su ji kamar su buge shi kamar su ture shi aka ce wala tamshi fil ardi marha karka dinga tafiya kana takama duk wannan shirme ne to kai waye ne kai ba komai bane a cikin mutane dan adam sai idan wani rashin lafiya ya same shi za ka gane dan adam mun tausayi ko ni bakin talauci ya buge shi sai shi kansa ya rena kansa ya rena kansa kuma da yawa mun samu irin wannan wanda za ka ga da suna da mulki ko suna da dukiya suna nuna girman kai idan wani rashin lafiya buji mutum sai zama bai da wani amfani sai raina kansa ya zama abin tausayi ko kuma kuɗin su ƙare gaba ɗaya mulkin ya ƙare kuɗin sun ƙare sai ka ga shi ba komai ba ne ko da za a yi rena yanzu sun fi shi matsayi sai zama me ya zama abin tausayi ya zama mutane ba sa sauraron sa shi ba komai ba ne ya zama makaskanci a cikin a cikin al'umma kaga girman kai bai yi amfani ba to sai Allah ta zace baya son kullu muhtari mai takama to tunda Allah baya son mai takama mutane kirki ba su so shi zai nan Allah na son ka zai ga malaika jibril yana son ka malaika jibril yace la asama wa malaiku Allah yana son wani ku so shi sai ya sa masa karbuwa bayan kasa. sai bayan Allah na gari su dinga son sa idan Allah baya son mutum kuma zai ga wa malaika jibril cewa bana son wani malaika jibril yace la asama Allah baya son wani kuma ku kishi sai a sa masa ki a bayan ƙasa sai bayan Allah na gari bai zama ba sa son sa yanka kawai mutane na son sa to shirmi shirmammun mutane ne irin sa shirmammu amma bayan Allah na gari ba za su so shi ma to kaga da Allah ba son mai takama mutane ba sa son mai takama Allah ba son mai girman kai mutane na gari ba sa son mai girman kai shi ba wani abu bane a cikin al'umma shirme ne fakurin Allah ba son mai alfahari kuma ni mai kuɗi ne ni mai sarauta ne ni ɗan wane ne ko jikan wane ne ko mu ne kaza Allah ba son mai alfahari ko mutane ma na gari ba sa son mai alfahari kai ka gina alfahari amma kar ka yi alfahari da abun alfahari mutane kuma su yi alfahari da kai za ta yi wani abun alfahari ne a cikin mutane to ya yi sa'a kenan amma wani mai alfahari ne a cikin mutane wannan ba ɗabi'a ne mai kewa. wanda da mai za ka yi alfahari da kanka za ka yi alfahari dukiyan Allah ne ka ba kai ba ne ta azurta kanka ba in mulki ne Allah ne ba ka. idan idimi ne Allah ne ba ka. in ɗaukakan nema dai Allah ne ba ka ina kuma Allah ne ya halicce ka kai ba komai ba ne sun yi zare lakan jikinta kawai shi kenan ba ka iya tafiya ba za ka iya motsi komai sai an maka ba abin da za ka iya ala za ka zama abin tausayi to abin alfahari ina laina cewa annasu min jihati tamthili akfa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u wa in yakul lahum fi yi. wal mutane duk ɗaya suke daga daga daga aka halice su asalin su tabo ne asalin su tabo ne aka halice baban su annabi adam alaihi in da fi alfari fi alfari da tabo ko da ƙasa da ruwa wanda aka kwaba tabon da shi kaga ba za ka yi alfahari don nan ba za ka yi alfahari cewa ni da mani aka ke ni da kuwa ne kuma asalin sa kamar abun alfahari ya tuya ni kamar za ka yi alfahari ka gina abun alfahari amma kar ka yi alfahari in ilimi ne ka nema sosai ki ka nema sosai ka zama wani abu amma kai kuma baka ganin kanka kai wani abu ne mutane su yi alfahari da kai kana kyautata mutane kana ba su iliminka kana ba su dukiyanka kana yi musu alfurma da ɗaukakan da Allah ya yi maka shikenan sai su yi alfahari da kai amma kai ba ba za ka yi alfahari da ba kuma duk abin da kake in na alfaharin ka dinga jin ba komai kake ba shikenan to kai ne kai sa'a kai ne kai kuma za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin al'umma amma ba ka ba abu kaɗan an maka shikenan hankali ka ke tafi sai hana ka bacci kana da har rena ka ai wannan bai ɗauke ni da daraja ba za ka wani abu kana ganin izza kake samawa kanka amma kuma kasa kake ni kana kaskantar da kanka ne Allah ba son masu masu alfahari ko da mene kawai abin nan kai alfahari kai musulmi ne kawai shi kenan ka rike addinin musulunci magana ta kare da ko a ayi ko a musulunci ba za ka zo kana alfahari ni ne tsoron Allah ne a'a ba za ka zakko an fusa ku har ku tsarkake kawun kai ni mai sallan dare ne ni mai karatu alqur'ani ai mu ne masoya manzo Allah ta sanawa ina a ba haka bane ai masoyin mazala baya alfahari da wani baya faɗa ni ina kan musulunci da sunnar manzon Allah ta sama to sai kai masoyin manzon Allah ne tunda kana son abin da manzon Allah ya zo da shi kana son abin da manzon Allah ya zo da ba sai ka faɗa abu ba a baki bane ma shi addinin musulunci ba a baki bane yawa shi musulunci gaba ɗaya laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakin bil amali Hassan ya ce shi ba ilimi ba da ado da shi ba ne, ko da buri kana ado da shi kana kulliya da shi kai wane ne kai ne? Ne ko a kana buri ai mu ne yan kaza mu ne masoya Allah wa ita duk wannan ne aiki a gani a aikace ah, to a irin wannan yahudawa sun sun riga mu yi ai eh dan yahudawa sun ce nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne masoyan Allah mu ne ƴaƴan Allah mu ne Allah yake so wannan albarin ya amfane su sannan sun ce ba mai shiga aljanna sai su wa qalat al wan nasara fa wa qalu lan yadkhul al illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai yahudu ko nasara don su ne ƴaƴan Allah a fadan su Allah bai da da su ne kuma masoya Allah wanda Allah yake so kuma ba haka bane Allah ya ce tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum kuntum sadiqin wannan haka suke dubi ne amma su ka hujja inda gaskiya hujjan shine aiki ba fada da baki ba a duk mai yawan surutu ba mai aiki ba ne ka fahimta ko shugaba ne ya zama mai yawan surutu to ba aiki zai yi ba za mu yi kaza za mu yi kaza a gani kawai ka yi ɗin a gani a aikace to shi ne ko addini musulunci aiki shi ne ka zama mai tsoron Allah ka zama mai aiki shi kenan in baka faɗa ba ma Allah ya sani ai ba dole sai mutane sun sani ba a to tu'allimuna Allah bi dinikum za ku gaya Allah <laughs> kun masu addini ne kowa zuma za ka gaya to dama kan mutane kake ne za ka zo kana ce musu kai ne wane kai waliyin Allah ne kai masoyin Allah ne kai mai tsoron Allah ne kai mai imani ne kai masoyin manzon Allah ne hatuwa wa kake gayawa <laughs> ba don Allah ake yi ba ita kanta soyayya wa manzon sama don Allah ake yi sai in kai ta don Allah ba ƙarya kake ƙarya kake to shikenan Allah ya sani in ka in kana son manzon sa amma in kai a aikace bayan Allah ma za su gane ba sai ka gaya musu kuma in kai waliyin Allah ne ba kai za ka kana faɗan cewa kai waliyin Allah wani mutane za su gane lalle a wani mutum kirki da wani bawan Allah ne waliyin Allah mutane suna nan suna karantan ka eh zai zai ba sama da kazan ka wallahi sun gama kana ta shirmen ka kana ta albari ka in an zo bincike a kanka za a faɗi gaskiya cewa ga halin ka kai mutumin banza ne ba kai zaka lullube ba kuma ko kayi a ɓoye a ɓoye yau da gobe wallahi sai an gane ka kuma da zuwa rubin abin suna ke cewa ma mata kun inda mri'in min khaliqatin wa in salaha na nasu tulan duk wata dabi'a da kake ta kokkoyewa wai kana zaton cewa mutane ba su gane halayenka ba yau da gobe za a gane ba abun da yau da gobe ta bari saboda haka kai ta bayanin kanka mutane ko suna maka ganin ganga ba rufi eh an san halinka so da haka karka zo kana nuna kai kai wani ne ko kana alfahari da wani abu to ko da da abun duniya ne karka ya fara shi ko ɗaukaka mun gani da yawa masu alfahari da ɗaukaka ta duniyan kuma suka zo suka rushe shi suka zama su ba komai bane abun da ne wanda suka rena jiyan ya kuma suka zama su ne shikenan wayanda da ka fi karfin mu'amala da su ba su isa su zo kusa da kai ba yanzu su din ne kake nema su ne jama'an takan kuma su din ma suna zame maka suna zame maka na ƙasan yanzu sun zama su ne a sama da duka wannan yana faruwa a rayuwa to da aka duniya makaranta ce gani ga wani ya ishi wani tsawon Allah da larabci yana cewa astaidu ta azami gairihi Shi ne gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah wanda ya gane abin da ya kamata ya shi ne wanda yake wa'azantuwa da wani sa shi wanda zai ji daɗin rayuwar sa shi ne asali wanda zai ji wanda ya ji daɗin rayuwa wanda ya wa'azantu da abin da ya faru da wani shi ne gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to ka dinga kula abin da ya samu wani sai ka kauce kar ya same ka kai wani kai ta iya kokarin ka wazantu da abubuwan da suke faruwa da wasu ka imamu ne ce, wa ma'ana Sa'ir tusair haddaka linnas yace tumiluhu wa turidu bihi anin nas ai sa'ir hadda haddaka linnas karka karkatar da kundukukinka ga mutane ma'anarsa tumilu ka karkatar da kuma tunka? wa turidu bihi ka bijirar da shi an da ta bari mutane ta takabburan alaihim domin musu girman kai kaga mutum kuna tafowa maimakon ka sake fita assalamu alaikum wa ka kawo da kan ka kawo maka gaishe wani ma ya miƙa maka hannu ka kawo da kai ko ka tsore fiska kai kar ma ka bashi fiska <laughs> wannan duk ɗabi'a ce ba ta mutanen kirki ba kuma duk ne wannan Allah yana jarabansa wallahi a ƙarshe zai ɗauka kanti na yau da gobe Allah zai iya bashi dama ya yi ta tafiya zuwa wani lokaci amma a ƙarshe zai rushe wannan ne abin da yake faruwa ce wani marahu a tabakhtur shine takama takama taƙama ba za ta shi karka dinga mara hankar ka dinga tafiya kana takama yanzu kun gane bambancin takama da girman kai shi takama a tafiya a aikace a tafiyan ka yake bayyana da maganganun ka za ka mutu yana magana yana takama yana iya fita ai a maganan sannan akwai nuna ita da yanga da waye shi kuma girman kaiwa a aiki ina bayyana a aiki ne wato shi ba wai lalle sai tafiya ba a wajen zai gaya maka kai Allah kai ne ka zo kana gaya min kaza kuma gaskiya ke gaya masa baka isa ka zo ka gaya masa wani baka isa ka zo ka ce za ka hira da shi ko ne abu ba wannan ne girman kai baka isa ba wannan duk al'amura ne na jahiliya Wani ya cewa tsarfa tarfa innaka min numairi ala ka balagta wala kilawa yawa za ta rufe mana bakinka kai kabilan numero ne ba kai kabilan kabo ba majantana ina a rage nan ba wata kabila ba ta isa mata ta zo kusa da ta zo kusa da su ba wannan shine a ce abin nan shine girman kai kenan shine girman kai ko kuma ko kuma aikace kana tafiya kana kana kana nuna abin nan kana nuna girman kai ko a aikinka a mu'amalanka da jama'a ga ma gaskiya ka ikira ita gaskiya fa duk inda take ka kafe ta ne fa la tanzur ila man qala walakin anzur ila ma qala karka duba wa me yake magana me ya faɗa kawai matan dalatul mu'min aina ma wajada fawa qum to da haka ita da gaskiya kana neman ta ne duk inda ka same ta ka dauke ta ko a wajen wa ko a wurin makiyin ka ka fito ka karbe ta an ka garbe ta gaskiyan ka garba ba shi ka karba amma ne wani bai sai gaya maka ba da wannan kaga akwai akwai girman kai a ciki وقال تعالى إمام النووي أبنجي تعالى يتي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله تعالى فقصبنا به وبداره الأرض الآيات فكرة تازوها قرشم Kwala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, inna ƙaruna, haƙiƙa ƙaruna kana min ƙaumi Musa, yana cikin mutanen annabi Musa. An ce ɗan babban zane. Ƙasa zamani annabi Musa an yi mutane guda uku ne. Ka san ita ɗaukaka ta hanya uku ne ake samun ta galibi. Ko dai ka same ta ta hanyar mulki, a ce kai mai mulki ne. Ko ka same ta ta hanyar abin nan kuɗi, a ce kai mai kuɗi ne. Ko ka same ta ta hanyar ilimi, a ce kai mai ilimi ne. a zamani a nabi Musa sai aka samu dukkan irin wa'annan wanda suka kai kololuwa a mulki da ilimi da kuɗi kuma dukkanin su suka zama ba mutanen kirki ba Allah ya halakar da su kaga fir'auna shi number one kenan wanda ne Musa ya gwagwarmaya da shi shi kuma mulki ne halakar da mulki ina gani ya fi kowa shi mai mulki ne har ma a ƙarshe zai yake musu shi Allah ne shi Allah ne yau da aka yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai ba ku da wani Allah in ba ni ba haka fir'auna ya ga jama'a sa, wai Allah in ba ni sai ma kuna da shi ne na sama shi ne na sama ana rabbukum al'ala so da ka dole su masa su masa biyayya annabi Musa ya ta tallata masa musulunci ya kade ta Allah Allah shine abun bauta sai kira babban bafajin sahama na muqarrabin sai kai zo ka gina min dogo dogon katanga na hau in je in leka sama in gani ina zaton Musa ƙarya yake babu wani Allah a sama wannan haka ya dinga yi hasken da Allah ta'ala ya halakar da shi ya biyo annabi Musa da jama'arsa zai halakar da su suka shiga ruwa ruwa ya zama dutse hanyoyi suka budu goma sha biyu annabi Musa da banu Isra'ila suka wuce adadin kabilun banu Isra'ila sannan shi zai fada cikin kogin lokacin yana dutse ya je tsakiya kawai kogi ya haɗe fara mai ma ga kogi ya koma ruwa ruwan sayin yake da aka halakar da su ya kuma yana ihu yana neman ceto a duba fada yayin da ya nuna isa yace shine Allah dole ne a zo a bauta masa yace kuma ma urikum illa ma ara wa ma ajikum illa sabila rasul abin da na gaya muku shine daidai kuma ina tsora ku akan tafarki ne na shirya ya gama duk girman sai ne nemi alaƙar da annabi Musa ruwa ya zo ya cinye shi kuma da ruwan ya zo ya tabbatar da halaka a ƙarshe zo ya imani حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين tabbatar zai zulma ya ce ya imani da Allah Allah da banu Isra'ila suka yi imani da shi musulmi ne ya miƙa wuya wajen hatun a fasa halakar da shi yana ta faɗa a Isra'ila da aka ce mala'ika Jibilu sai ce kai Allah mai tausayi ne fa kada ya ci gaba da faɗa a karɓi tubansa sai ɗauke a bakinsa shiru ba dama ma ya yi imani shi ke na Allah halakar da shi ruwa cinye shi amma Allah ce a yau manu na jisa bi badnika ne takuna liman khalfaka aya za mu ciro gawanka da ya don ka zama aya a zo a ka kulo kulo ga fir'auna sun banu isra'ila wasu sun fara shakka anya yanzu ruwa zai ci fir'auna ya ga ja ah, to ruwa wannan fito da gawan fir'auna aka fito da shi bakin gaba kowa ya zo ya sani. aka je aka ajiye ta a wani wuri yanzu ya zama tarihi ma ka ta a ramsis abin na a a gidan tarihi to sau da haka fir'auna annabi zamani annabi musa shine ramsis shikenan an gama da shi ko? to sai aka yi wani kuma mai ana ce masa bal'ama bin ba'ura'a yayin haka cewa bal'ama dan ba'ura shi kuma ilimi ne yake da shi Allah ba shi ilimi sosai amma sai iya aiki da ilimi sai iya aiki da ilimi kwata kwata shi ba ruwansa kawai kuma cikin banu isra'ila yake cikin mutane annabi musa ya saba wa Allah subhanahu wataala ga ilimi amma babu aiki da shi yasa in ka da ilimi ko kai ne bal ama dan ba'ura takan ilimi kenan ko eh ba mai ilimin sa saboda haka ilimi ba aiki kenan kai imani kai kaza duk yake yayi a ƙarshe mai faru sai Allah mai da shi kare in ta min alaihi yalhaq wa in tatruku yalhaq sai zama kare kawai malam in ka kai masa dauki zai lallabi in ma ba kai masa ba zai yi in ka buge shi ma yana haki yana zare harshe in ka buge shi ba ma yana kwanta gindin shi ma kare za ka ga yana zare harshe sai yana haki kuma ne aikin wahala sai aka mai da shi kare kaga shi ma an halakar da shi kaga ya kaftanta kenan sai wannan karuna ne inna karuna kana min qaumi musa shi kuma me aka bashi dukiya dukiya bari ku ji dukiyarsa ne yana daga cikin mutanen annabi musa an ce dan sa ne ya kafulce masa fa baga alaihim sai ya ƙetare iyaka a kansu ma ya musu girman kai ya nuna musu ba su ba kawai a annabi Musa da jama'arsa ba kawai mani ya dinga nuna isa wai ke Allah ya masa arziki a shi bai saurari kowa ba ba wani gaskiya da za a gaya masa karwa bai zai yi imani ba kuma bai zai saurari kowa ba bai zai karbi gaskiya wajen kowa ba to Allah ta lati wa atainahu min al-kunuz mun bashi dukiyoyi dukiya min al na taskoti fito fito na dukiya ko ina yana da fito na arziki kawai ya ce ma abun da inda mafatihu kullum fito fito ɗinsa da sanu ubil usbati suna nauyayen al'umma jama'a ulil kuwati ma abota ƙarfi wato makullin fito-fito ɗinsa kawai jama'a masu ƙarfi ba za su iya mai ba ba za su iya ɗaukan makullin ba amma ba faɗi adadin jama'an ba sosai abu da ruwaito cewa makullin sito sito na na saboda yawan su ana tsorawa alfadari sittin ne makullin alfadari kun sa alfadari mai kama da tsakanin jaki da doki shi ake laftawa makullin ko ne makulli kaman yatsa ne shi za a yi kaman ka ce jakuna in baka san alfadari ba jakuna a tsorawa jaki jaki sittin yake ɗaukan makullin sito sito manya-manyan sito na ajiyar dukiyarsa a zare wannan a buɗe to jaki ɗaya ma makullin <laughs> na wanda ɗauka kaga dubbunai ne ko haka ba don zai wani mai arziki ne ma yake da wannan a duniyar ne ko haka haka Allah ya bashi duk Allah Allah bai masa kalala ma yanzu wannan kawai bai isa ya sa yi ilimi ba abin nan yi imani ba amma ina kala lahu qaumuhu mutanensa sai suka ce masa la tafrah kada ka dinga girman kai fa ƙaruna inna allaha la yuhibbul mufarihin inna Allah la yuhibbul farihin Allah ba son masu girman kai ko da ka karkai girman kai Allah ba son masu girman kai to kaga me zai me zai halaka shi kenan girman kai amma ya saurare su ya saurare su karkai girman kai Allah ba son masu girman kai asalin alfarahu menene farin ciki ana nufin karkai farin cikin da zai kai kai zuwa ga girman kai amma karkai girman kan kenan shi ma nan la tafra karka ce karka farin ciki inna la la yuhibbul farihin Allah ba sa masu farin ciki ba ga bane karka girman kai kawai na taba tafsirin azumi da nake da na fassara wannan karka girman kai Allah ba sa masu girman kai to ne tabe mai malam ba ka fassara shi da girman kai ba ya dauka kuskure ne wance ban ce karka farin ciki ba ce to ai tafsirin kenan nan ai tafsirin shine ka bada ma'anar aya ko ma'anar kalmomi ba yanda kai yake abin nan a zahiri yadda ka sani saboda la tafrah farahan yu'addi ila al-kibri kar kai farin cikin da zai kai kai zuwa ga girman kai ba, ma'ana kar kai girman kai wa haramta farin ciki kin abu farin ciki ya same ka ka samu kuɗi ba sai kai murna ba ka gode wa Allah ta'ala ka samu ili? ba wanda ya haramta wannan amma kar kai girman kai ake ni saboda ka laraba suna wannan wani yace walastu bi mifrahi idza dahru sarran wala nazi'in min sarfihi mutahawwil walastu bi mifrahin idan daru sarrani ni ba mai girman kai ba ne idan zamani ya faranta mini rai mana na samu ni abin farin ciki ni ba na girman ولست بمفراح اذا الدار سرني ولا جازئ من سفه المتحول فكذا ولست بمفراح اي ولست بمتكبر يكن فترى با مي يوم فرنجكي وان أما معنى با مي جرمان كاي واني idan zamani ya faranta mini ma'ana ya samu wani abu farin kuma wala jazi ni ba mai raki bane ba mai rashin haƙuri bane daga masifun zamani wanda suna iya juyawa ana iya samun canji so da ka eh, wala wannan la tafra ai la tatakabba kar kai girman kai inna la la yuhibbul farihin Allah baya son masu girman kai wanda ai galibi masu mulki da masu kuɗi suna da girman kai suna jiji da kai sai aka ce ila qaulihi ta'ala fa qasafna bihi wa bidarihi al Arba. to kafin wa kasabna fa kasabna bihi ma'anansa muka muka muka muka muka nitsar da shi wa bidarihi da gidansa al'arba a cikin ƙasa muka ce ƙasa ta kama shi ya nitse a cikin ƙasa amma malam bai jero ayoyin bane saboda suna da yawa da aka ce inna la ilaha illa anta aka ce wala tabqi wa tabqi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tabqi al-fasada fil ard inna la ilaha illa al-mufsidin ka nemi gidan lahira wato aljanna fi ma ataka Allah cikin abin da Allah ya baka kar kai girman kai don Allah ya baka arziki ka nemi aljanna da zuciyanka ka yi ka taimaka addini ka taimaka miskinai ka yi sadaka ka yi zumunci ka yi kyauta shi ne ma'anar wabtagi fi ma ataka Allah addar al-akhirata ai wabtagi dar al-akhirata fi ma ataka Allah ka nemi gidan lahira mai kyau ita ce aljanna a cikin abin da Allah ya baka na arziki kuma ka aljanna ana sayanta da kuɗi shi yasa sai na abin da manzo sama yake shi na Usman ya sai aljanna sau biyu ya shirya rundunar da ba ta da kuɗi da za ta shirya kanta zuwa yakin za ta ce man jahaza jaysal usrati falahu aljanna duk wanda ya shirya wa'annan al'umma ya musu shirya ba su guduri su tafi yaki aljanna ne makomarsa sai na Usman ya shirya su ya ba da dukiyarsa ya ba su dukiya suka tafi yake. na kuma ya ce man hafara bira roma falahu aljanna wanda ya haka rijiyar ruma ina da aljanna sai na wasu mamaye ba bada kuɗi aka haɗa ta ya fi aljanna sau biyu kenan to sai aka ce karka ka nemi aljanna cikin abin da Allah baka mutane suke wa karuna nasiha wata man kai ka nemi aljanna wala tabgil fasada fil ard karka dinga barna a bayan kasa Allah baya son masu barna shine karka dinga sabawa Allah girman kai shi ma sabon Allah ne to me yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi yace to ko kuna ta maganan kaza ai wannan dukiyan saboda ilimi na ne aka bani ta bi karuna haka wasu ka fassara wannan fassara biyar ne da ala ilmin indi saboda dukiya na ne saboda ilimin da nake da shi ba aka bani wannan dukiya wasu ka ce ala ilmin indi saboda Allah ta'ala ya san na cancanci hakan ne shi ya kare bani ko inna ma utitu ala ilmin indi an bani dukiyar ne saboda ilimin da nake da shi na hanyoyin neman kuɗi na san loko loko ake ne saboda korewa na a harkar kasuwanci da neman kuɗi shi yasa na samu ilimi ta ke nan ba Allah ne ba ki ba kenan saboda wata falala ta sani aka ba wannan duk wanda ya ja ka a ransa to ya faɗi wato bai yadda Allah ne masa ni'ima ba kuma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ka samu Allah ne to bi ayyi ala'i rabbikuma ko ka isa ka karyata cewa Allah ne yake maka ni'ima kuma wa in ta'uddu ni'matallahi la tusa bala za ka iya kirga ni'imomin da Allah ya maka to haka dai yana alfari yana ganin ai ilimin sa ne bashi ko iya kasuwancin sa ko ta daukakan sa ne ta bashi dukiya ko mulki ko ilimi a wannan bai ma san me yake ba Allah ne yake bada komai da ka sani قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير ya ka samu Allah ne in wani ya ƙasƙanta Allah ne to da ka komi a hannun Allah yake biye di alheri yana hannunka ne ya ubangiji ta'ala kai mai iko ne akan komai wannan ita ce ka'ida amma ka zo kana alfahari ko ka ce ai mu mun gaji mu mun gaji dukiya ne ai mu mun gaji arziki a gidan ko mu mun gaji kaza ina ai ko ka gada sai Allah ya yi maka mutane nawa ne suka gaji mulkin ko ba su ba su yi mulkin ba mutane nawa suka gaji arzikin suka gaji dukiyan ko ba su ka zama komai ba sun talauce daga baya guda nawa sai an taimaka musu wannan al'amura ne irin na jahiliya imrul qais ne yake cewa wa kunna unasan qabla ghazwati karmali waritna al-gina wal majda akbara akbara idan mu mutane ne wanda mun gaji mun gaji arziki tantini ma tun daga iyaye da kakanni tantini masu arziki ne mun gada ne daga iyayenmu da mu da kaga ba gaskiya ba don ka dauki isan mutane guda uku ko mun karanta shi anan isan kuturu da mai kora da makaho ko wanda Allah ya turo musu mala'ika aka jarrabe su mai kora me kake so wallahi ni wannan ciwon na na kora ya tafi gaba ɗaya mata su na kyama a kuturuwa ka fara kuturu me kake so wannan kuturtan ta tafi a daina kyama na ya ka masa addu'a sai dawo lafiyar sa kalau ka mutane ka zuciya fa me kake so yace raƙuma haka bashi raƙuma su kai albarka kai me kora me kake so wannan ciwo na kan nawa kurjin kan nan na ya tafi a daina kyama na ka san kora haƙiwa yana fitowa akan mutum in ba zo da aka ci gaba ba ma ake da magunguna ya kamar addu'a cike ne ya warke kake to ni Allah ne ya aiko ni wurin ka wani dukiya kake so yace shanu aka baki saniya ta haihu ya zama garke garke yana da shanu Allah abun albarka makaho me kake so ido na ya budu na dinga kai yanda ko ake gani wanda kake bukata yace yace yace ni tumaki nake so bai da buri da yawa kaga bai tumaki amma Allah ya musu albarka tumaki da awaki daga baya wannan mala'ikan ya sake zuwa a suran kuturu ya zo ya samu kuturun nan bayan ya zama mai arziki sai ya ce masa ni matafi ne guzuri na ya yanke bayan da komai da Allah ka taimaka mini mana abin da zai yi guzuri in koma gida ga halin da nake ciki sai ka kawai ina al-huququ kathiratun <laughs> nauyi ya mana yawa mu ma ka zaga masu kudin ke wallahi nauyi ya mana yawa nauyi ina ba taimaka mai ta a nauyi ya mana yawan sai ce ni kam za ka yi ba kuturu ba ne iski ne ka samu sauƙi har Allah ba ka wannan dukiya ya ce ina ba ni ba ne ha na inna ma waristu ma hadha da kabiran an kabir ce ai wannan ni dukiya na gaje ta ne iyaye da kakanni kan daga iya da kakanni na gaji wannan dukiya sai ce to ni dama ni mala'ika ne ni ne na zo wurin wancan karon Allah ne ya aiko ni don a jarraba ku to yanzu idan ka yanzu ka faɗi daga wannan jarabawa idan kai ne wancan mutumin ko Allah ya mai da kai yanda kake a da shi nan Allah ya mai da shi kuturunsa kuma dukiyarsa ta lalace ba da komai Allah ya jarabe shi bai ci ba me ya jawo masa girman kai wato ya gaji dukiya ne shi bai taɓa ma ɗanɗana talauci ba ko matsaloli ba ka zo ne ba so a faɗi tarihin sa wai da miskini ne shi zama mai dama shi ba kuma bai zama to mene ai godiya wa Allah ne zaka yi amfani da kai kai jahili ne ka zama malami sai ne a sai ka gode wa Allah ma ya ga wajen mai koran nan ni matafi ne guduri ya kare ba ni da komai ka taimake ni mana dan abin da zan samu in koma gida ita nauyi nauyi ya mana yawa mu ma nauyi sai ta ni dan da ba kai ne wanda da kake da koran nan miskini ba ka samu sauki Allah ya azurta ka haka ita ba ni ba ne. yace inna ma waritu hadha al-mala kabiran an kabir yace ai ni wannan dukiyar na gaje ta ne iyaye da kafani yace ba ni yace ba shi bane sab yace to in ƙarya kake yi kai din ne Allah ya mai da kai yanda kake da shikenan Allah ya mai da shi mai koransa dukiyarsa ta lalace ya sake dawa miki kaga bai ci jarabawa ba to wasu fa ko ba aiko maka mala'ika ba in kana da irin wannan al'adan sai Allah ya jarrabe ka sai aka ka dawo ka dawo ba yanda kake Allah ya dora maka cututtuka sannan kuma ya dora maka talaucin ka dawo wanda da kake ganin su ba komai bane yanzu sun fi ka kada sun fi ka lafiya sun fi ka rufin asiri yana faruwa sai aka zo wajen makaho yace ni mala'ika a tuffan mutum yace ni mutum ne matafi guduri na yanke wala ba ni da abin da ba ni da abin da ba abin da nake da shi ka taimaka min cikin arzikin da Allah ya maka ina samu wani abu wanda zan koma gida da shi dan guduri sai ke bawon Allah ka gani nan da ni makaho ne ba ni da komai Allah ya bani lafiya kuma ya bani wannan arziki saboda haka ganan arziki ka je ka ɗebi abin da kake so kuma wallahi duk abin da kai sha'awansa baka ɗauka ba to ni baka burge ni ba don ka bar wani abu ka ta yi wannan wani babban muhimmin abu ne a bari ba yace wallahi in ka ni baka burge ni ba zan yi ka akan wannan ba ka ɗau iya abin da zaka ɗauka ka je kai guzurinka kai guzurinka ka tafi da yi. don ni ba komai bane da shikenan da ya gaya wa wannan mala'ikan sai ce to ni ba mutum bane Allah ne ya aiko ni ku uku don a jarraba ku su biyu nan sun fadi a jarrabawa kuturu da da mai kora amma kai ka ci wannan jarrabawa shikenan shi ya zauna a mai idonsa da arziki da komai kaga godiya wa Allah subhanahu ta'ala da kuma kankan da kai haka ba ake so dan adam ya zama ba irin makahon nan ba irin wancan kuturu da da mai korawa ai abun a hannun Allah yake ba wurin ka wani kuma ba wayon ka bane ba dabaran ka bane wallahi wani ya fi ka wayo ba gani wani professor ne yayi digiri uku har da ƙari amma da ƙiri yake samun na daga gida in ka ganshi aka koma shi sai ka ji tausayin sa to in da ake ilimi ne ko sani ya kamata yake ka kuɗi ya kamata wanda yake kuma ilimi ya zama ya kuwa kuɗi Kamar arziki ba haka bane a aziki daga Allah ne yana yake cewa yaqibul fatah min aishihi wa huwa jahil ويقضي الفتى من عيشه وهو عالم ولو كانت الأرزاق تجري على الهجا هلكنا إذا من جانبنا البهائم ita za ga mutum yana jin daɗin rayuwarsa amma wani ba gida ce ne wawa ne bai bai san ma me yake ba bai san da ya dosa ba amma sai Allah ya baki arziki da yana walwala yana cikin jin daɗi sai kaga wani kuma malami ne ya san me yake yi me ilimi ne ya san rayuwar duniya ya san addini amma sai kaga yana wahala a cikin rayuwarsa yace to da arziki sun arziki yana da hankali ba da dabbobi sun mutu don ba su da hankali masu kwata-kwata kaga da su ba samu abinci ba amma su ma suna samu abinci to shi arziki ba ba mai hankali ba ne yana zuwa duk inda ya gada kisa baka alfahari da wannan baka alfahari da wannan so da kwaje ke cewa abin nan ah, wa abdun qad yanamu ala haririn wa zunasa bi mafarishihi turab ko kun bai kudan abin nan ah, tamutul usdu fil ghabati ju'an wala mubani ya'khudhu al-kilab wa abdun qad yanamu ala haririn wa dunaka bi mafarishihi ga zakuna suna mutuwa a jeji saboda yunwa ga karnuka kuma suna cin mushin tumaki karnuka suna jin daɗi a cikin gari su kuma zaki sun rasa abinci suna mutuwa da zaki da karewa ne ya fi ɗaukaka zaki sai ce za ka samu bawa yana kwanciya kan alhariri mutumin da ba kwami ba Allah ya masa arziki yana kwanciya akan tufafi mai laushi akan alhariri amma za ka ga wannan kuma mutum ɗaya maɗaukaki amma akan tuka yake kwanciya saboda haka wannan daga ƙaddara ne daga wajen ubangiji su subhanahu wata. domin illahi ne wa ƙadari. busul labidi wa ibu aishil ahmad ƙaddaran Allah ne mutum mai wayo mai hankali mai dabara mai hangen nesa mai sanin ya kamata amma zama yana cikin matsalar rayuwa sai ga wani kuma wawa ne bai da alƙibla bai san inda ya dosa ba amma yana jin daɗin rayuwa wannan min qada'illahi ne wa qadari kaddaran Allah ne da hukuncin Allah saboda aka masa wannan nasiha ko sai Allah ta'ala ce ai shi bai sani ba mun halakar da mutane wanda suka fi su karfi wanda suka fi shi karfi adawa da samudawa kuma suka fi shi tara ne tara dukiya wanda suka fi shi tara dukiya saboda haka wannan ba shi bane kuma da aka zo halakar da su ba a tambayi laifuffukarsu ba wala yusalu an zunubihim almujrimin kawai ba hisabi aka kai su wuta shikenan <laughs> ba sai amma ana wani bincike ai sun za mu in an sai ana cikin ma da wuta za a kai su wai za su dau turara ya ka tura su kawai wutan nama. in za a tambaye su ma tambaya ne na aibantawa ba wai don a san menene suke ciki ba to shi karuna sai fito karshen ayoyin na gana nan lokaci yayi fa kharaja ala qaumihi fi dinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يفتو دا أدو قارونا ولا قلي تفاف الهريري دواكي جماعة ka san mai kuɗi bayan kaga yana fita da wakai suna bin sa da ado da fada waye ba kuɗin sun kai inda suka kai don sarakuna ne ake wannan to amma in kuɗinka har ya kai ka zama kamar sarki duk inda kake ana binka to ba ƙaramin kuɗi ba yasa ka ga masu kuɗi suke son mulki ayi saboda akwai abin da kuɗin ka ba zai maka ba sai mulki to shi karo ne ya samu wannan kuɗin sa ya kai ga rayuwa yake irin ta masu mulki da takama ya fita cikin ado na gulagulai da sauransu wasu ma da suka kan suka ce ina ma za mu samu dukiya irin ta karo na amma karo na kan ya samu babban rabo karo na ya yi sa <laughs> amma masu ilimi wanda suka san abin da zai je ya dawo suka ce kai ku. ai sakamakon Allah a aljanna ya fi duk abin da kuke buri da karunan nan ku imani da Allah ku ji tsoron Allah ku aiki nagari duk wanda ya aiki nagari ya ji tsoron Allah sakamakon da Allah zai ba shi ya fi abin da aka bawa karuna kuma babu mai samun wannan sai masu haƙuri sai masu haƙuri ne sai Allah ta'ala sai ce zuwa wannan ƙarshen an wala ilaha illa sabirun sai ta fakasna bihi sai muka nitsar da shi wa bidarihi da gidansa al'arba a cikin ƙasa muka lebur ya fada cikin ƙasa shi Allah ya ce wai ƙasa ta kama shi ga wani in ta kama shi da ta kurma da shi da shi da jama'an san fada da rundunansa da dukiyarsa in gaba daya da sito sito in san komai na arzikinsa da jama'an san Allah ya ce ƙasa kama shi kawai ƙasa sai ta kama shi ta kama shi ga wani shi sai ya kurma da ya kurma mai wurin ya dawo wurin ya dawo kogi yanzu sunan wannan kogin buhaira tuqarun ina nan a birka a fayyum suke na fayyum jihar fayyum a nan cikin mita ina dai na gani har wannan kogin na wani dagulallen kogi ko da aka dagulallen ruwa a nan aka burma da shi har yanzu kogi yana nan kana so za ka je ka gani shi ya zama tarihi kuma wannan sai ka zo ka ce a nan ne aka halakar da karuna da jama'a kawai shi wani dagulallen ruwa mara kyau kaga ubangiji subhanahu wataala yayi masa hukunci tunda shi ba mutum ne ba mutumin ba ba mutumin kirki ba Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu anta al-ayat ka karanta zuwa karshen ba da wasu jama'a da za su taimake shi wa ma kana min al-muntasirin ko ba zai iya taimakon kansa ba shi ne Allah ya nufin halaka ka ko mai iya taimakon kanka mu za ka iya taimakon kanka ba za ka iya ba saboda haka wa'inda da suke sha'awansa da suka ga an halakar da shi suka ce kai lalle ana Allah na ba arziki ga wanda ya ga dama ne ba ga wanda yake so ba kawai ana baka arziki ne kawai Allah ga dama ya baka a sai mutumin nan ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne Allah kuma yana kuntata arziki ga wanda ya ga dama nan ma ba ga wanda ba yana son mutum ba ne ba yana kin mutum ba ne kawai ga dama ne sai ya kuntata maka arzikin ka shi kenan sai ka za arzikin sai zama dan kaɗan to dai zama dan kaɗan din ba wai sun baya son ka bane sai za ka ga mutane da yawa bayin Allah kai annabawa ma wasu sun sha wahala bayan Allah na gari sun sha wahala ba arzikin suka rayu to amma suka tafi aljanna ba shi kenan ba ba arzikin da ya wuce ya wuce aljanna suka ce ba don dole an manna Allahu alaina la kasafa bina ba don Allah ya yi mana baiwa ba mu ma da mun zama irin karo na aida Allah ya nisa da mu a cikin ƙasa ya halakar da mu ko za ka kafirai ba sa rabbanta to kaga wannan shine idan kaga mutum yana tafiya karkata ya ina ma ni ne wani a'a ai ka san ya yake wani mace ce tana shan tana shayar da ɗanta yana shan nono sai ta ga wani mutum malam yana fito ya fito wani mutum malam kayatacce yana takama alama mai arziki ne ita ce Allahumma ja'al waladi misla hadha ya Allah ka sanya ɗana ya zama irin wannan yaron ya sake nono ya kalli mutum ya ce ya Allah ka sanya na zama irin wannan jinjiri ba wani ya fito ko ta baiwa ta zo ana jibanta ba rauniya mazinaciya ana ta jibanta sai uwar ta ce Allah karkasa ɗana ya zama irin wannan yaro da take mama yana sha ya kalli yarinyar nan bai wannan ce ya Allah ka sa in zama irin nan ka ce to ya ne ne sai ai wannan mutumin da ya burge ce na mutumin banza ne ba mutumin kirki ne yin mutum ne mai girman kai mutumin banza fasiki ne mujrimi ne ba mutumin kirki ba ita kuma wannan baiwan da yake cewa kan ya zama irin ta Tagari ne Allah ne ya jarrabe ta kawai ana cewa ta yi sata ba ta yi ba ta yi zina ba ta yi ba amma tagari gari ta ni irin ta nake son na zama to kaga abun ba wai in ka ga mutum kawai gashi kawai Allah masa aje ka ce Allah ka sa in zama rawa wala takun bi awwali ma tarahu fa awwalu al infajrun kabum ko da ka don mutum ya fito maka wani siffa kawai Allah bani arziki mai albarka shi arziki ma ba a cewa Allah bani arziki irin na wane to wane waye ne shi sai dai idan mutumin da ka san shi mutumin kirki ne yana sadaka fi tabilillah, yana ibada yana bautan Allah ka jarraba shi kana raye da shi ka san halayensa to zaka ce Allah bani dukiya irin na wane amma ka kawai don mutum mai kuɗi ne ko ya shahara da kuɗi ba ka san wani irin barna yake yi ba ka ce wai kana son Allah baka dukiya irin sa Allah baka dukiya mai albarka wannan kawai shi ne to da haka Allah ya halakar da shi ma wannan karonan kamar yadda ya halakar da fir'auna ya halakar da abal'amad amad an ba'ura so da duk daukakar da Allah ya maka yi baka ji tsoron Allah ba yi tawabu ba a ƙarshen ta kuma abin zai zame maka wato ainihin halaka ne so da waɗanda suka more arziki su ne wanda suka ɗauki arziki jarrabawa ne ba su sa shi a zuciyarsu ba Allah ne jarrabe ne ba kenan ba hana ka ka ji daɗi da zuciyan ba amma ka ji tsoron Allah ka bauta Allah ne ya kamata kar kai girman kai in Allah baka ilimi ka dauka jarrabawa ne kar kana alfahari da shi Allah baka ne don ya jarrabe ka ka karantar da shi kai aiki da shi kar ka dauki cewa ka fi kowa haka in Allah baka mulki kar ka daukan ka ka fi kowa jarrabawa ne ka dinga kaffa kaffa in yau kai ne gobe ba kai bane to wanda ya haka shine fa wanda ya yi nasara yake wannan jarraba amma in ba haka ba ko ka zama irin fir'auna yin mulki ne ko ka zama irin bal'ama dan ba'ura in ilimi ne ko ka zama irin karo na idan dukiya ne kaga duk ƙarshen duk bai musu kyau ba saboda haka ubangiji ta ala ba mu ilimi mai amfani dukiya mai albarka mulki mai adalci mai albarka amma in ba haka ba duk wani wan kyalli ne na duniya babu wani abu da za su haifar maka zai zama gara ma baka da shi a irin wancan in ba na gari bane gara baka da shi kafi kafi kwanciyar hankali don arziki ba wajen dukiya kawai shi ne arziki ba ah, arziki kwanciyar hankali shine arziki ai mai neman kuɗin ma mai dukiya ma don duk bukatan da ta tashi zai yi ne ya samu ne ko to in Allah ta'ala bai sa ranka ma akan wannan abun ya cire maka sha'awan abun da shi yake mutuwan ya so din ba ba kenan ba ka samu ne amma a sa maka son abu kuma baka da halin yin sa shine tashin hankali shine galibi shi sa mutai kuɗin kaɗan ma yana son masu yawa to da har yanzu dai bai je ba bai da jirgin sama na kansa da yake yawo da shi duk inda ya ga dama to da haka in zai tafi wani gari sai ya hau jirgin fasinja idan zai je wata ƙasa sai ya hau jirgin fasinja to wani wannan abu da yake hana shi bacci shi yau zai mallaki jirgin nasa na kansa ne in ya tashi tafiya ko karfe biyun dare ne kawai sai kai bari mu tafi kasa kaza bari in tafi gari kaza wannan abun da yake damun zai hana sa to da zuwa yanzu wannan kai na damun ka haka ka sa a rinka ba ma <laughs> ba ruwan ka da wannan ma kaga yadda arziki yake shi yasa aka ce ghinan nafsi ma yakfika min saddi khallati fa in zada da shay'un ada za ka lina in ka samu biyan bukatan ka kawai shine arziki abinda zaka biya bukata in ya karu kuma to bukatan ka za ta karu za ka kara hararo wani abu kuma wanda dukiyanka bai kai ba to daga nan sai ya zama me sai ya zama ka shiga damuwa kana begen abu kuma kai dukiyanka ba ta kai ba kai wannan abun ba a ranar fi ta tuku ila umurin wa ya duna mablagihin na mali wa nafsi la tudawi'uni bi bukhrin wa mali la yuballighuni fi ali kana hararo abu kuma zuciyanka bata kai abu ba ka bude wani sabon kofa ne na na talauci idan eh, me talauci bukata shine talauci ka kai wannan labudin yanzu kana son ka kai na gaba to ka bude kanka kuma talaucin gaba ka kai wannan ko kana son ka tsara gaba to ka bude kanka talauci kuma na wannan yanzu yanda kada ka yake damuwa shi bai kai ma labin na farkon ba to kai kuma kana cikin damuwa baka kai na uku ba in ka kai na uku baka kai na hudu ba ka ga mai arziki shi wannan Allah albashi wadatar zuci abinda ka samun kawai ya ishe ka sai ka kalli na ƙasa da kai shi bai samu wannan abun ba kai kuma Allah ya maka to kai ne baka da talauci ko da dan kaɗan ka mallaka Allah ta'ala ya ba mu wadatar zuci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh